wa kulla dalalatin finna bayan haka yan kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai da albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon daya a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau 20 ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1439 wanda kuma yake daidai da goma ga watan 11 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsir suratul baqara wannan shine majalisinmu na 121 cikin tafsirin wannan sura inda za mu tashi akan aya ta 180 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى كتب عليكم أن وجبت إذا حضر أحدكم الموت idan mutuwa ta halarto wa ɗayanku in taraka khairan in ya bar dukiya mai yawa alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina yayi wasiya ga iyayensa biyu da kuma makusantansa bil ma'arufi ta hanyar da ta dace haqqan 'alal muttaqin wannan haƙƙi ne a bisa ga masu tsoron Allah wannan sabon bayani ne wanda yake kunshe da sabon hukunci da yake da alaka da dukiya bayan mai ita ya mutu ya koma ga Allah hukunci ne da ba a yi musu shi a baya ba wato ba a taɓa yin bayaninsa ba sai a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya musu bayaninsa za mu ga cewa ta wannan ayar ba a buɗe ta da ya yi hallazina amanu ba sai kawai aka ce ba alaikum idza hadara ahadakumul maut har zuwa ƙarshe saboda mai saboda daman tun a da can kafin ma zuwa musulunci larabawa sun san wasiya kuma suna yin wasiya wato mamaci idan ya zo mutuwa yakan yi wasiya saboda haka wani abu ne sananne a wajensu ba wani sabon abu ne musulunci ya zo musu da shi ba illa iyaka musulunci ya zo musu da ƙarin bayani da kuma yadda ya kamata su yi ta saboda haka ba ta buƙatar sai an kawo wani abin da zai ja hankali kamar yadda yake a batun kisasi kaga kisasi da yake wani hukunci ne wanda basu saba su san shi ba basu taba jin shi ba don haka Allah subhanahu wataala sai bude ayar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas saboda a ja hankalin mutane zuwa ga wannan hukunci da basu taba sanin sa ba amma nan da can sun san batun wasiya suna yin ta su ma tun a jahiliya abin da yasa aka ambace ta a nan saboda canji da aka samu cikin yadda ake ta da suwa kuma ake yi wa wasiya a farkon musulunci akwai ɗan ƙurɓishin abin da ya rage na al'adu na jahiliya a farkon musulunci tare da su abin nan tare da musulmi game da dukiyar waɗanda suka koma ga Allah abin da suka saba da shi na jahiliya yana nan ba su daina ba domin a jahiliya sun kasance larabawa suna hana mutumin da yake makusanci wanda yake makusanci sai a hana shi gado saboda ana ganin cewa wai shi ai daman yana son ya ga mutumin nan ya mutu ya ci gadansa don haka in ya mutu din sai a hana shi wato ana masa kallon cewa ai ya ji daɗin mutuwar to tun da har ana masa wannan zargin to sai a hana shi gado suna da wannan sannan kuma sukan fifita wasu daga cikin makusanta ga mamaci a kan wasu wanda wannan yakan haifar da kiyayya da gaba da fitintinu abinda zai kawo rashin zaman lafiya ko zai kawo rashin nutsuwa a cikin rayuwa ta zamantakewa ta yau da gobe kamar yadda Farfa eh, ibn abd yake cewa wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala an-nafs min waqi' hisab al-muhalladi wato na kusa da kai ya zalunce ka ya fi ciwo saboda da ne sai zalunce ka gara a daga takobi a sara maka da a ce na kusa da kai ne ya zalunce ka wannan shi ne abin da shi wannan balarabe yake faɗa cewa zafin ciwon zaluncin na kusa ya fi saran takobi to saboda haka tun da har in aka bar su akan wannan al'ada tasu wani abu ne wanda yake haifar da rashin eh, wato kyakkyawar zamantakewa da rashin zaman lafiya da kiyayya tsakaninsu kaga wajibi ne a samu canji a samu canji yadda suke gudanar da sha'anin wasiya a kawo abin da ya dace da manufa ta musulunci ko manufofi na musulunci wanda shine tabbatar da adalci adalci shine aje komai a mahallinsa to shine Allah subhanahu wataala ya ce kutiba alaikum an wajabta muku idan hadara kumul maut idan mutuwa ta halarci ta halarto wa dayan ku abinda ake nufi da halartowar mutuwa ga dayan ku shine alamunta ga alamunta asbab dinta abubuwan da suke hai kawo mutuwar aga cewa ga su sun samu kamar rashin lafiyar da aka riga aka fidda kauna daga waraka yayi tsanani ya zama ba da tsoro to kaga wannan halartowa mutuwa ce ko kamar wato tsufa tukuf mutum ya tsufa tukuf shi ma halartowar mutuwa ce mutuwa ta matso kusa da shi haka nan mutumin da ya yi kisa aka yanke masa hukuncin kisa kaga shi ma wannan mutuwa ta halarto masa haka nan mutumin da zai fita ya je yaƙi da wasu makiya waɗanda ba a tsammanin aka kora da su za a tsira ana wato zato mafi rinjaye shine da wuya a kubuta to kaga wanda zai fita ya shiga wannan yakin ya kamata ya wasiya to wannan ne ma'anar hudurul maut akti idza hadara ahadakumul maut to wannan abubuwan suka samu kamar mutuwar tazo ne tunda an samu sababin ta mai karfi wanda akan yi zatan cewa idan har ya samu to mutuwa tazo to Allah ce idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarto wa ɗayan ku in taraka khairan alwasiya in taraka khairan in ya bar ya bar alkhairi abinda ake nufi da bari anan wato in ya kusa ya bari tunda yanzu yana da rai tunda har magana ake akan yayi wasiya kaga bai mutu ba bari a ce ya bar kaza anan ana nufi in yana kusa da ya bar dukiyarsa tunda mutuwa ta zo dab da shi to sai yayi wasiya an wajabta masa yin wasiya aka ce in taraka khairan in ya bar alkhairi alkhair anan ana nufin dukiya dukiya wata kunshi dukiya ta kudi zalla kamar naira da dala da euro ko kuma dabbobi dabbobin ni'ima kamar abin shanu da raƙuma dabbobi tumakai da awakai ko kuma kayan amfanin gona su ma dukiya ne ko kuma gidan daji abin nan kamar gidajen da ake da su na haya ko gidaje ma na zama don suna kaka su ba dukiya ne ko kuma shaguna a kasuwar kantin kwali da sauran kayayyaki da mutum zai bari duk wannan suna cikin suna cikin alkhair sunansa alkhair alkhair me yasa aka kira dukiya alkhairi saboda Allah subhanahu wataala da ya da ya ba dukiya ya ba wa halacci wannan dukiyar sawa'u dukiya ce ta kudi zallarsa ko dukiya ce ta kayan amfanin gona ko dukiya ce ta gidaje ko ta filaye ko ta motoci ko ta mai ce ma Allah ya nufi cewa a amfana ne da wannan abu a yi kuma sa ta inda ya dace to kaga wani alkhairi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira ta alkhairi shi yasa a wurare daban-daban Allah yake kiranta alkhairi kamar kamar innahu lihubbil khairi la shadid lihubbil khairi la shadid wato dan adam mai tsananin san alkhairi Abin da ake nufi da alkhairi ana dukiya dan adam yana tsananin san ya mallaki dukiya to Allah ya kira alkhairi saboda wannan alkhairi ne Allah ya nufi ta ya nufi wato dan adam yayi da dukiyarsa yayi abin da yake alkhairi kai yayi abin da yake sharri to amma dan adam shi ke canza mata alƙibla yayi wani abu na sharri da ita to kaga sharrin yana faruwa ne daga mai dukiyar ba daga ita dukiyar ba hmm. ita dukiyar ba ita ce sharrin ba shi wanda ya juya ta ya sa ta inda bai dace ba wannan shi ne ya aikata sharrin to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ya kirawo ta da da da da alkhairi a wani guri Allah ya kira ta da fadl laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fadlan anan fi dukiya ka tafi hajji babu laifi ka nemi kai kasuwanci ka samu dukiya sauraka Allah subhanahu wataala ya kira ta da wannan sannan a larabce dukiya mai yawa da wacce ba ta da yawa ma wasu suna kiranta alkhair wato mutane suna kiran dukiya mai yawa da kaɗan alkhairi matukar dai kaɗan ɗin zai ishi mutum zai ishi iyalinsa dukiyar da za ta ishe ka ka ci kai da iyalinka ku rufa kanka asiri wanda ita ma suna kiranta alkhairi ko da bata yawa ba ah, amma wasu suna kiran almalul kafir shine alkhair dukiyar da take da yawa kamar yadda zamu ji aljumhur da yawa daga cikin malamai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa wasiya da mamaci zai bari lokacin da ya zo mutuwa an shar'anta ta sawa'un kudin da yake da su kaɗan ne ko masu yawa ne amma an ruwaito daga nana aisha da sayyidina ali da sayyidina abdullahi dan abbas suna cewa wasiya ba ta wata ba sai a cikin dukiyar da take da yawa wato sai mutumin da ya bar dukiya mai yawa shine ya waje bai yi wasiya a cikinta ibnu abi hatim malamin tafsiri nan ya rawaito a cikin littafin sa tafsiri daga hisham ibnu urwa shi kuma daga mahaifinsa yake cewa ali ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya shiga wajen wani mutum cikin sa dan ya dubo shi bai da lafiya sai shi wannan mutum yake tambayar sayyidina ali a osi in yi wasiya in bar wasiya a cikin dukiyata sayyidina ali ya ce ai Allah subhanahu wataala cewa in taraka khairan lil wasiyatu in ya bar alkhairi alkhairi yana nufin in ya bar dukiya mai yawa wa innaka innama tarakta shay'an yasiran amma kai abin da ka bari dan kadan ne yace fatruku waladik don haka ka bar wa ƴaƴanka kaga anan magana sai da tana nuna cewa idan kudin da ya bari ko dukiyar da ya bari ɗan kadan ce to gare ya bar wa ‘ya'yansa akan kan yi wasiya ah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sa'ad ibn abi waqqas innaka an an tadhara warathataka uh, aghniya khairun min an alatan yatakaffafuna an-nas kabar iyalanka da wadatar da za su kare mutuncinsu kare uh, abin nan uh, biya bukatunsu shi ya fi alkhairi sama da ka basu ba komai tare da su suna bin mutane suna roƙo to shine nan sai na yake cewa wa innaka ma tarakta shay'an yasira fatrukhu liwaladik abinda kake da shi dukiyarka ya kadanci haka ka wa yayanka haka nan ibnu abi hatim ya ruwaito daga al ibnu abal shi kuma daga ikrima maula bararran bawan abdullahi dan abbas daga abdullahi dan abbas da ya karanta wannan aya in taraka khairan alwasiyatu liwalidayn yace abinda ake nufi man man lam yatruk 60 dinaran lam yatruk khairan wanda bai bar dinari 60 ba dinari 60 a wancan lokaci kudi ne mai yawa ko a yanzu idan aka fassara dinari da irin lissafin naira ya kai wajen miliyan uku da rabi ga wajen miliyan uku ma da dari shida to kaga ba laifin shi ma wannan ɗin alhakam ibn ibnu aban wanda shi rawaito hadisin daga ikrima shi sai yace lam yatruk khairan man lam yatruk na dinara wanda duk bai bar dinari tamanin ba to bai ba alkhairi ba wato kusan miliyan biyar wasu daga cikin malamai ba su rarrabe tsakanin dukiya mai yawa da kaɗan ba sai dai suna ganin cewa idan dukiyar na da yawa to batun wasiya yana ƙara ƙarfafa akan mutum to mutum yayi wasiya a cikin wannan dukiya mai yawa abu ne mai karfi da ya zama da amana tafi saboda wannan dukiya mai yawa amana da take cikin ta suna ganin cewa wanda ya bar dukiya mai yawa wato ya rasu ko zai zai rasu ya bar dukiya mai yawa wanda yake jin tsoron dukiyar nan za ta shiga wani hali ko kuma waɗanda za su karɓi dukiyar nan bayansa ba lalle ne su su kiyaye dokokin shari'a a kanta ba za su iya yin barna za ta iya bata su to kaga irin wannan yanayi in har ya san haka cewa dukiyar nan za ta iya shiga wani hali ko za a iya barna da ita in ya mutu saboda irin waɗanda zai bari su gaji dukiyar ya kula da yadda suke to in ya mutu bai yi wasiya a cikin dukiyar ba ma ya laifi ya yi sabu saboda wasiya din ita za ta sa a dora a saisaita dukiyar kuma ya zama da dukiyar ta ta bi inda ya kamata ta bi don haka kaga ya kamata a ce a irin wannan yanayin yayi wasiya za mu yi bayanin abinda wasiya din take nufi a was kalmar wasiya abinda take nufi tana nufin wato kai umarni da a aikata wani abu ko a bar wani abu wato mutum yayi umarni da a aikata wani abu ko a bar wani abu bayan bayan bayan baya sawa'un yana da rai ko bayan mutuwarsa to duk abin da zai bari cewa a yi kaza ko ka a yi kaza to wannan shi ake kira wasiya sannan wasiya tana nuna umarni ne mai ƙarfi saboda babbar amana ce yayin da mutum ya yi wasiya ga wani ya zan baya ko ya mutu to wannan abin da ya bar masa amana ce amana kuma tana da nauyi kwarai da gaske to amma daga baya idan kalmar wasiya ana amfani da ita ga abin da umarnin da mutum zai bari a zartar da shi ko a kula da shi bayan mutuwarsa kalmar wasiya takan zo da ma'anar mutum ko tafiya zai ya ce wa wani ka kula da gidana ka kula da kasuwanci na ka kula da kaza wannan wasiya ce to amma daga baya sai zan an fi amfani da ita ga wanda zai mutu ga wanda zai mutu shi yasa zo a cikin hadisin al-irbad ibn sariya wanda eh, imam abu dawud da tirmidhi suka ruwaito shi a cikin littafansu da yake cewa wa amana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baligha wajilat min al-qulub wa zarafat minha al-uyub فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا العباد ابن ساري أي كتوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا يمن وأزي wa'azi mai gamsarwa wani wa'azi wanda yake ya kai matuƙa wanda har zukatanmu suka raurawa saboda wannan wa'azi idanuwanmu suka zubar da hawaye saboda wannan wa'azi muka ce ya rasulallah ka annaha maw'izatun wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana wato kamar wanda zai bar duniya fa'ausina, ka kai mana wasiya kaga kenan wasiya tana nufin abinda wani zai bari saboda zai bar duniyar gaba ɗaya umarni ko hadi da zai bari ga wasu su zartar bayansa bayan zai bar duniyar gaba ɗaya kuma wasiya lokacin da ajali ya matso to ta fi shiga rai sosai ta fi shiga rai matuka sama da ce ana zaman lafiya in mutuwa ta zo kuma ta fi nuna cewa mai wasiya ɗinan da gaske domin a lokacin ba za ka zarge shi cewa yana da wani kwaɗayi ba mutumin da yake kan ganin mutuwa rai kwakwai mutu kwakwai abin da zai bari ba magana zargin ko wani kwaɗayi ko wani abu a tare da shi shi yasa tafi zama tafi zama mafi ƙarfi mafi shiga rai sosai shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa annabawa suna yin wannan kamar yadda ya gaya mana bayan mun karanta an kuntum shuhada in hadara yaqub al-maut قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون lokacin da Allah ce ko kuna halarci lokacin da mutuwa ta halarto wa Yaqub lokacin da ya ce wa ‘ya'yansa me za ku bauta wa bayana suka ce za mu bauta wa abin bautarka kuma abin bautar iyayenka ibrahim da Isma'il da Ishaq ilahun wahida abun bauta nan daya wa nahnu lahu muslimun kuma mu gare shi muke bi kauya haka nan khutbar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ta ban kwana ita ma a matsayin wasiya ce domin bayan ta ita ce karshen khutbar da yayi wa al'ummarsa bai wata huɗuba da ta kai wannan ba bayan ta sauraka ita kanta kamar ta kunshi wasiya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'ummarsa yayin da ya ji cewa azalin su ya matso kusa al'adar larabawa al'adar larabawa idan mutum ya zo mutuwa idan yana da ɗa namiji ko ‘ya'ya maza to kawai sai ya mallaka musu dukiyar sai su yi lubda ciki a kanta idan ba shi da ‘ya'ya maza maimakon ba shi da ‘ya'ya maza sai ‘yan uwansa maza danginsa kamar mahaifinsa ko wani babbansa ko ɗan babbansa ɗan wani mahaifinsa ko ɗan ƙanin mahaifinsa wani dai makusancinsa na namiji kawai sai ya ganda dukiyar gaba ɗaya sai ya cinye ba haka ba za a ba wa mata ba ba za a ba waɗanda suke yara ba ko ƙanana to wani lokaci shi mai kudin da kansa sai wasiya kan cewa rabin kudinsa sai dubu wani daga cikin 'ya'yansa da ya fi shakuwa da shi kawai ce sai ce ina mutu rabin kudin nan da na tara a babu wani ko ma iya shi bushi iska ya ce duka kudin a babu wani cikin 'ya'yansa sai ya zaɓi ɗaya sai ce a bashi to shi lokacin da musulmi suka istakarar musulmin musulmi suka zo a madina suka hijira ya zama da sun samu al'umma wacce take su kadai ne Allah ya karka kawo musu shari'a ya karka kawo musu dokoki a cikin dokokin da ya kawo musu akwai a shigo da makusanta a cikin harkar dukiya da mamaci zai bari tunda a lokacin da za su bar wasiya ko bayan mamaci ya mutu ko da bai bar wasiya ba ya'ya maza ke ko namiji wanda ya fi ƙarfi shi yake danna dukiyar gaba ɗaya ba a ba mata ballantana 'yan uwansa mata 'ya'yansa mata ba ba lalle su samu ba ballantana 'yan uwansa mata haka nan iyaye su ma ba su suka ba su ba dai har akwai 'ya'ya maza su kaɗai ake bar wa dukiyar shi yasa za ga anan da Allah subhanahu wataala ya zo da wannan shari'a bai ambaci maza ba bai ambaci ƴaƴa maza ba bai ambaci ƴaƴa ba sai yace yusikum abin nan sai yace idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin ba a kawo maganar ƴaƴa ba sai aka ce iyayensa biyu da kuma al-aqrabina wato danginsa na kusa bil ma'rufi ta hanyar da ta dace al-ma'ruf shine al-fi'lu alladhi ta'lafuhu al-qulub ta'lafuhu an-nufus abinda mutane suka saba da shi duk masu hankali suka yarda da shi babu wani abin kyama a cikin sa wani abin da ya dace shi ake kira al to kaga al-ma'ruf shine adalci shine sanya abu a inda ya dace don kamar Allah subhanahu wataala yana cewa su yi wannan wasiya ga iyaye da kuma na makusanta bil ma'arufi ta hanyar da ta dace ba ta hanyar da bata dace ba ta hanyar da ta dace da shari'a kuma aka ci haƙƙan alal muttaqin haƙƙi ne ga masu tsoron Allah me yasa aka kawo masu tsoron Allah aka ce haƙƙi ne akan masu tsoron Allah dan a kwadaitar da su cewa su yi wannan abu duk mai son ya zama mai tsoron Allah to ya kamata yi wannan abu saboda abinda duk mai tsoron Allah zai yi to mai kyau ne duk wani abin da ya aka ce aiki ne na mai tsoron Allah to wani abin yana da kyau kenan to kamar da a jawo su a kwadaitar da su su yi rika yin wannan wasiya ga iyayensu da makusantansu sai aka ce haƙƙi ne akan masu tsoron Allah dan ka ji cewa kai ma kana so ka shiga cikin wannan tawaga bara ka yi kuma dan ai baka nuni ba wai dan ana da cewa wanda yake mai sako ba kai yayi kada a fahimci kamar ana cewa mai saban Allah kai yayi sai mai tsoron Allah a'a ana so a nuna maka cewa yin wasiyyar nan shine tsoron Allah rashin shi sabawa Allah wannan shine abin da ake so a nuna maka ba wai ana nuna maka abin nan ba don haka aka kebance shi kamar yadda Ibn Atiyya yake cewa aka kebance wannan batu da masu tsoron Allah ba don komai ba don a nuna maka cewa wannan wata daraja ce wata martaba ce da ya kamata kai ma a ce an same ka cikin wannan tawaga sannan aka ware alwalidai ce wasiyatu lilwalidain aka ambaci alwalidain sana ce al'aqrabin alwalidain da al'aqrabin iyaye maza iyaye da kuma dangi galibi akan manta da su musamman kamar yadda muka bayani in suka tashi bar wasiya din sai su bar wasiya ga 'ya'yansu maza ba sa tunanin iyayensu ba su tunanin uwa uba ko uwa ba a tunaninsu ballantana kuma a tunanin danki kuma ba a tunaninsu sai dai ba wa 'ya'yansu ko kuma sadatul kabila a duba wanda yake shugaba a cikin wannan kabila sai a yi wasiya cewa a kai masa wani yanki na kudin to shi yasa sai aka aka ambace su a nan aka ambaci iyaye aka ambaci makusanta saboda yawanci ana mantawa da su ba a kawo su lokacin da za a yi wasiya musamman a wancan lokaci na jahiliya kafin musulunci ya zo da gyara sannan an gabatar da alwalidai su aka fara faɗa kafin al'aqrabi alwasiyatu lil walidaini aka ce iyaye su aka fara faɗa dan a nuna maka cewa su suka fi cancanta ka fara da su don haka in aka tashi rubuta wasiyar to a fara da su kafin a fara da kafin a kawo al'akarabi kuma kamar yadda muka ce wani lokaci in suka tashi da mukon su faɗi yayansu su faɗi yayansu kawai ko kuma su raba dukiyar da kansu su ce kaso ka za a ba mu wani kaso ka za a ba mu wani kaso ka za a ba mu wani dukiyar ta ƙare ba tare da ta zo kan su waɗannan iyaye ballantana kuma makusanta wasu daga cikin masana suna cewa larabawa sun kasance saboda alfahari da nuna neman suna ba sa son yin wasiya ga makusantansu sun fi so su yi wasiya na nesa saboda a ce kai wani karimi ne wani mai kyauta ne ta gama yadda yi wa wani wasiya wani abokinsa ko wani amininsa wani can na nesa wanda babu wani abu da ya hada su sai yi wasiya kawai cewa rabin dukiyar nan a kai masa don a yi ta ba da labarinsa cewa shi karimi ne to don neman suna irin wannan yasa suka yi haka wani lokaci kuma saboda kiyayya da gaba da take tsakaninsa da 'yan uwansa wannan ta hana su ma ya tuna da su ya musu wasiya to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya nasi akan su al'ayar nan zamu ga cewa tana nuna cewa gwargwadon abin da za a yi wasiyar da shi ba a ayar ayar ta barwa shi mai wasiya ya ta ta yaga cewa nawa ne zai yi wasiyar da shi nawa zai bayar nawa kuma wani mai zai bashi ba a ayar ba ta zo ta ce ga abinda za ka ba wa iyayen ba ga abinda za ka ba makusanta ayar ba ta yi wannan rabon ba illa iyaka dai abinda ayar ta yi shi ne ta nuna masa cewa ya yi adalci ta ce alwasiyyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf ya yi adalci saboda haka in ya tashi kada ya abin da zai kunshi zalunci ko cutarwa kada ya ɗauki dukiya mai yawa ya ba ma wanda ko aure bai da shi ga wani can kuma da yaya ashirin ya hana shi abin a zuwa gani ya ɗauki mai yawa ya ba ma wannan wanda ga shi nan ba shi da ko a ƙarƙashin to kaga anan bai bi ma'arufi ba bai yi abin da ya dace da adalci ba abin da ya dace da adalci shine ya duba ya ga buƙatar wanda zai bawa ya ga irin bukatarsa irin nauyinsa irin hidimarsa da irin dacewarsa wani ma in ya duba zai ga cewa wannan in ya bashi ma barna zai yi da dukiyar shi shaye-shaye zai yi da ita to kaga irin wannan bai dace da dukiya da yawa zai daka masa in har ba zai bashi to ya bashi wacce ba zuwa zai ba za ta kare to shi yasa duk da Allah bai ce ga abinda zaka bawa kowa ba ya bar abin a hannunka to amma ya daure ka da wani madauri mai karfi shine bil ma'ruf da ce yana nufin abin kai ya fita daga cikin adalci kai abin da ba zai kawo hasada a junan ɗan uwa ba ba zai kawo kiyayya ba domin wani wata wasiyar in kai ta to shikenan ka bar baya da kula domin ka riga ka assasa ka gina wata hasada a cikin wannan gida waɗanda ka yi dukiya mai yawa ka ba su wasu watakila suna da kusanci da kai fiye da waɗancan baka ba su ba to kana tafiya kuma shi kenan gaba za ta shiga tsakanin waɗannan ɓangarori duka ne to ka yi abin da duk ba zai haifar da wannan ba duwane yana ƙarƙashin bil ma'aruf da Allah ya faɗa to bayan wannan aya sai ayar da take cikin suratun nisa sai ta sauka sai ta shafe wannan aya ta shafe ta shafewa dunkulalliya a dunkule domin ayar da take cikin suratun nisa ta bayyana gado da waɗanda za a ba gado da kuma abin da za a ba kowa wato masu gado da kuma fara'idinsu alwarasa da kuma fara'idinsu ga masu gado ga kuma komai kowa abin da za a ba shi don haka waɗannan da suke da gado duka yanzu ba magana ake ta sai abin da ka yanka musu ba yanzu Allah ya riga yanka musu haƙƙi ne nasu ne ko kaƙi ko kasu yanzu ba a buƙatar ka ba lallashin kaƙi ba lallaban kaƙi ba kuma wannan haƙƙin da aka yanka musu shi ne nasu da can an barka kai za ka kintata ka dumbuzo ka ce ga ka. to yanzu babu wannan allah ya raba ya ba kowa na shi. wataƙila wannan ayar da ta fara sauka wannan ta wasiya kamar shimfiɗa ce Allah subhanahu wata'ala yayi na ya kawo kuma shari'ar da za ta nuna kuma ga yadda yake sai aka fara yin shimfiɗa cewa a yi wasiya abinda za a ba wa iyaye a wasiyar abinda za a ba wa makusanta daman su ya'ya maza an san cewa su wani ana ba su saboda haka Allah bai ambace su anan ba shi yasa za mu ga a ayar gado da ta zo a cikin suratul nisa'i Allah ya buɗe ta da yusikumullahu fi auladikum a nan kai ne za ka yi wasiya a can kuma kai ake wasiya a nan mutum ne yake wa ɗan'uwansa wasiya a nan da aita a can kuma allah ne yake wa mutum wasiya to kaga a nan abinda ake so a bata ne maganar gori yanzu Allah ne ya wasiyar cewa wani a bashi kaso kaza wani a bashi kaso kaza wani a bashi kaso kaza ba wanda zai masa gori daga baya akwai wanda ya ci gado aka yi masa gori Allah ne ya bashi to saboda haka sai Allah ya yi da kansa ya raba da kansa ce wula da kuma da lidzakari mithlu hazzil unsayn har zuwa karshen ayoyin da suka zo na abin nan to da wannan fara'id da wannan rabo da aka yi daki-daki kowa aka faɗi wato kasansa sai ya zama da an shafe wajabcin wasiya da yake cikin wannan aya sai ya zama da abin da ya yi ya saura a cikinta shine wasiya a cikinta ya zama ya dawo mustahabbi kamar da yake a ƙa'ida idan an yi naskul wujub to yabqa yabqa kuma manduba idan aka shafe wajabci to mustahabbi kuma yana nan ta ce to yanzu ba wajibi ne da farko wajibi ne mutum ya zo mutuwa yayin wannan wasiyar to yanzu ba wajibi ne amma mandubi ne an so yayin wannan wasiya haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wancan aya ta cikin suratul nisa yusikumullahu fi auladikum ta shafe wannan ayar da take cikin wannan sura ta bakara <clears throat> eh, kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran wasiyah wannan shine da yawa daga cikin abin da malamai suka tafi alhassan albasri al qatada ibn da'ama al-basri ibrahim an al-kufi amir ibn shurahbil al-sha'bi al-kufi malik uh, ibn anas al-madani abu hanifa al-kufi al-awza'i al-shafi'i ahmad jabir ibn zaid wannan duk malamai ne waɗanda sun tafi akan cewa wannan hukunci na wannan aya na wajabcin wasiya an shafe shi yanzu waccan aya cikin suratul nisa ita shafe shi wasiya ta dawo ba wajibi ba ya zo a cikin sayyid bukhari a tafsir suratul nisa hadisin jabir dan abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubakar radiyallahu anhu sun kawo mun wato sun zo gaishe ni bani da lafiya sun zo su gaishe ni ba ni da lafiya sun zo abin nan bani salima bani salima shine inda ake cewa qiblatai ne a yanzu suka zo mashiyai ne a kafafuwansu ba su hau abin hawa ba wato kamar daga masallacin annabi ka zo qiblatai da a kafa to da abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka jera a kafa suka tafi har qiblatai ne domin dubo jabir dan abdullah ya ce sai suka zo suka same ni ban san inda kaina yake ba saboda rashin lafiya ban san inda kaina yake ba la'aƙil sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa annabi sai alwala da wannan ruwan sauran ruwan alwala sai ya watsa wa jabir ibn abdullahi a kansa nan take sai ya farfado sai daga kai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar tsaye a kansa to da ya farfado sai ya ce ya rasulullah bima ta'muruni an asna'a fi mali ya rasulullah dukiyata me kake bani umarni in yi da ita ya ma'aikin Allah waɗannan fa su ne sahabbai yana san annabi ya gaya masa ya zai da dukiyarsa an dai san jabir waye jabir ko jabir dan abdullah ya ce ya rasulallah mali dukiya ta. me kake ba bani umarni in yi da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuru sai wannan aya ta sauka fa nazalat yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadzul yin har a karshen aya kaga wannan yana nuna cewa daga wannan lokacin maganar wasiya ta zo karshe wajabtu wasiya ya zo karshe aka shiga sabon faifai shine maganar gado da rabon gado sai Allah ya saukar da wannan ayar cito ya karanta masa cito ga wasiyar da Allah ya kawo yayi yi maka cewa in ka mutu ga yadda dukiyarka za ta kasance wannan babu saɓani a gurin malamai kakam cewa ayatul mawaris ayar da take maganar gado da take cikin suratul nisa ita ce ta zo daga baya wannan ayar ita ce ta fara sauka kuma da yawa daga cikin magabata sun ambaci cewa ayar da take cikin suratul nisa ita shafe wannan ayar daga ciki akwai abdullahi ɗan abbas akwai abdullahi ɗan umar akwai abu musa ashari akwai sa'id ibn musayyib cikin tabi'ai kenan akwai masruq ibn ajda akwai zaid ibn aslam shurai uh, mujahid uh, ata ibn sirin muhammad ibn yasar al-ala ibn ziyad az-zuhri qatada da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan ayar ta ayar wasiya abin nan ayar wasiya an shafe ta wannan da muke magana a kanta waɗannan dukkan surwayoyinsu suna nan a cikin tafsirin ibn abi hatim da tafsirin ibn jarir al-tabari da tafsirin ibn munzir ya zo a cikin sayyid bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa kana al-walad kana al-malu lil-walad wa kanat al-wasiyatu lil-walidayn fa nasakha Allahu min dhalika ma ahad yace da can dukiya ta ƴaƴa maza ce ko ta ƴaƴa ce wasiya kuma ta iyaye ce to sai Allah subhanahu wataala ya shafe abin da ya ga dama daga cikin ayar wasu daga malamai suka ce hukuncin ayar yana nan ita wannan ayar da muke magana akan ta in taraka khairan lil wasiyyah ayar wasiya yace wasu malamai suka ce hukuncin ta tana nan abinda ake nufi shine a farkon al'amari tun farkon al'amari ma tun farkon da ta sauka ma abinda ayat take nufi ji wasu malamai suka ce tana nufin mutum ya yi wasiya ga wanda ba za su ci gadinsu ba wanda ba su da gadin shi alwalidai ne ana nufin iyaye kafirai wanda kafiri ba ya gada musulmi to in ya zan shi musulmi ne iyayensa kafirai ne to yi musu wasiya ko kuma a shi ɗa ne iyayensa bayi ne bawa baya cin gado sai dai shi a cina shi to idan iyayensa suka zan bayi ne to yayi musu wasiya in yana da dukiya saboda in ya mutu ba za su ci gado ba to wasu malamai suka ce ita ayar wasiya da aka ambaci alwalidaini ana nufin wanda ba za su ci gado ba cikin iyaye al'aqrabina makusanta ko dangi <coughs> su ma ana nufin waɗanda ba su da gado a cikin dukiyarsu kamar ulul arham cikin magabata waɗanda suka faɗi wannan akwai al-dhahak akwai al-hasan a wata ruwaya daga cikin ruwayoyi biyu da aka rubuta, daga wajensa akwai tawus kuma wannan shine ikhtiyar shine zabin ibn jarir at-tabari eh, imam al-mufassirin amma dai maganar farko ita ce tafi inganci maganar farko ita tafi inganci cewa ayatul mawarith ayar gadu ta shafe wajabcin wasiya da ta cikin wannan ayar. to waɗanda suke cewa hukuncin wasiya yana nan bayan an shafe shi wasu su ce yana nan a matsayin wajibi har yanzu zuwa yanzu dinnan wajibi ne lil aqrabin alladhina la yarisu amma ga kusantar da ba su gabe cewa wajibi ne mutum yayi wasiya ga wani abu daga cikin dukiyarsa a bashi wannan shine fadar al-Hasan da Tawus da ad dahak da Tabari wanda su suna ganin cewa ayar tana nan ba a shafe ta ba domin sun ce ba a shafa ayar ba don haka suna ganin duk wanda ba shi da gado to dole ne a yi masa wasiya a ba shi wani abu daga cikin dukiya waɗanda kuma suka ce mansuha ce an shafe hukuncinta su ne mafiya yawa daga cikin malamai kamar ibnu abbas kamar masrok kamar muslim ibn yasar da al'ala ibn ziyad su ma sun faɗi haka su ma sun faɗi haka sun ce duk da cewa an shafe ta amma hukuncinta yana nan dangane da waɗanda ba su da gado to haka kaga nask a gurin su nan ana nufin at-takhsis an kebance hukuncin ne yanzu an rage masa yawa da can alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin kowa da kowa da mai gado da mara gado to da ayar gado ta sauka aka raba wa kowa aka ba shi haƙƙinsa matukar yana cikin masu gado to abin da ya waɗanda ba su gado su kuma sai suka ci gaba da zama a cikin ayatul wasiya an fahimci wannan an fahimci wannan sosai ayar gado ta fitar da waɗanda suke da gado daga cikin ayatul wasiya su yanzu ga rabon da Allah ya yi musu kuma shi ya yi wasiyar da kansa yanzu ba wasiyar mamaci ake magana ba ta Allah ce sauraka su su zo karkashin wasiyar Allah a ba su nasu kasab wanda ba su da gado sai su ci gaba da zama karkashin wasiyar shi mamaci an fahimta ibn abbas kamar yadda tabari ya ruwaito yana cewa in taraka khairan lil wasiyatu lil wal aqrabin yace nasakha man yarith wa lam yansakh al alladhina la yarithu hmm. Allah ya shafi waɗanda suke gado daga cikin wannan aya amma bai shafi makusantan da ba sa gado ba kaga kenan annas a gurin ibn abbas a wannan abin da yake nufi a taksis an keɓance wasu da hukuncin banda wasu hakanan ibn jarir tabari ya sake fitar da wata waya daga ali ibn abi talha daga ibn abbas ce in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin sai yace fa kana la yarisu ma al walidina ghayr walidina illa wasiya in kana lil aqrabina da ta banda iyaye babu masu gado sai dai wasiya in an yi wa makusanta su ma sun an musu wasiya sannan su samu fa anzalallahu ba'du Haza, daga baya sai Allah ya saukar da wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fa li ummihi as-sudus ibn abbas yace fa bayyana Allah subhanahu mirathal walidain anan sai Allah ya yi bayanin gurgurdan abinda iyaye za su gada maimakon da wasiya ce da an bar abin haka yake a buɗe sai abin da aka kwamfata aka ba su to sai Allah ya bayyana gwargwadon abin da za su gata wa aqarra wasiyatal na fi sulusi malil mayyit amma sai Allah ya tabbatar da waccan aya ta ci gaba da zama a yi wasiya amma a cikin sulusin dukiyarsa kamar yadda nan gaba za mu yi bayani akwai gwargwadon da ba a san wasiyar ta wuce haka cikin duk abin da ya tara ba a san ta wuce sulusi akwai daga cikin malamai wanda suka ce ayat tana nan tana nuna cewa waɗanda suke al'akarabi makusanta mandubi ne mustahabbi ne a yi musu wasiya daga cikin dukiya wannan shine maganar jumhur duk da sun ce ayar an shafe ta amma suna nufin an shafe an shafe ta amma ta tana nan har yanzu mustahabbi ne wajabcin da aka ce kutiba alaikum shi aka shafe amma maganar wasiya ɗin tana nan har ma suna cewa idan ya kasance ‘yan uwansa waɗanda ba su da gado suna cikin bukata sannan shi kuma yana dukiyar da zai yi wasiya sai bai yi ba fa bi sama sana tuttur da abin da yi bai kyauta ba ko ya yi wasiyar amma bai sa su ciki ba Ya yi wasiyar abawa na ai kaza a kaza kaza amma ga 'yan uwansa danginsa suna cikin bukata ba su da gado in ya mutu kenan, amma bai sa su ba to ya yi abinda bai dace ba amma wasiyar da ya ta lalace wasiyar tana nan za a zartar da ita yadda yi amma bai kyauta ba wasu malamai suka ce wasiyar ta 'yan uwa ce inda zai yi wasiyar babu su a ciki to za a bata wasiyar a dawo da ita a bawa wa uwan nasa akwai wanda da cikin malamai waɗanda suka faɗa haka kamar jabir ibn zayid sha'abi Isa, ibn rahuya Alhassan, basri amma magana da take abin dogaro cikin maganganun malamai shine alwasiya alwasiya kono da Zairu waris wanda baya gado shi ake wasiya ah, shi ake wasiya kuma wasiyar na hukuncinta mutaraddida bainal wujub was sunna al muakkada ko dai ta zama wajibi kamar yadda suke faɗa ko ta zama sunna ce amma mai ƙarfi sunna ce mai ƙarfi. waɗanda suka ce wasiyar wajibi ce sun yi hujja da wannan ayar suka ce Allah ya ce kutiba kutiba kana nufin wajabci kamar kutiba alaikumus siyamu an wajabta kutiba alaikumul qisasu an kutiba alaikumul qital to kalmar kutiba tana nufin aujaba ko furida an farlanta muku saka ce kutiba ya nuna wasiya wajibi ce sannan aka sake bin karshen ayar aka sake karfafa wannan wajibi ce haqqan alal muttaqin haqqi ne akan masu tsoron Allah don ai ishara ai nuni zuwa ga cewa wanda ya bar ta bayyi ba to ya bar abin da yake tsoron Allah ne zai iya fadawa cikin sabon Allah wanda shine kishiyar tsoron Allah sannan suka yi hujja da abinda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin littafansu daga Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ba haƙƙin mutum ba ne wato ba cancanta ba ce ba daidai ba ne ga mutumin da yake musulmi yana da dukiyar da zai yi wasiya a cikinta ya yi kwana biyu face wasiyar nan tana rubuce wajensa suka ce to wannan ya nuna cewa wajibi ne kenan tun da aka ce kada ya kwana biyu ba wasiyar a rubuce matukar da yana da abin da zai yi wasiyar da shi abinda zai zama ya wato kawo rikitarwa a cikin wannan hujja ta su musamman hujja da hadisin abdullahi dan umar shi ne shi kansa abdullahi dan umar wanda ya ruwaito wannan hadisi bai yi wasiya da wani abu daga cikin dukiyarsa ba shi ya ruwaito hadisin to da a ce ya fahimci wajabci to da ya kamata shi ma da ya zo mutuwa ya wasiya a cikin dukiyarsa wa huwa a'lamun nasi bi marwihi ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito wa a'rafu an-nas bi ma'ana qawlihi ma haqqu imri'in muslim shi fi kowa sanin ma'anar ba haƙƙi bane ga mutum musulmi wannan jumla da annabi amfani da ita shine kuma sannan shi wanda ya ruwaito hadisin marfu'i wato hadisin nafi'u daga annabi sallallahu alaihi wasallama afwan hadisin abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine da ya ruwaito kuma nafi'u bai wasiya abin nan afwan ibnu umar bai yi wasiya ba shine nafi'u nafi'u shi rawaito hadisin nafi maula ibnu umar shi rawaito hadisin wasiya din nafi an ibnu umar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan shi rawaito daga ibnu umar cewa bai wasiya Babari a cikin littafinsa tafsirinsa ya rawaito da kyakkyawar salsala daga ayyub daga nafi daga ibnu umar cewa lam yusi cewa ibnu umar bai wasiya ba ya ce amma mali fallahu a'lamu makuntu asna'u fihi fil hayati dukiyata Allah ne mafi sanin abinda na kasance ina yi da shi a rayuwata wa amma riba'i fama uhibbu an yashraka waladi fiha ahadun amma abin kadarin gina da na bari ba na sha'awar wani ya tare da ƴaƴana a ciki imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ɗauki ma'anar wancan hadisi da ya ruwaito daga da abdullahi da umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma haqqu mar'in muslimin ya ɗauke shi a matsayin al-ihtiyat wal hazm cewa mutum ya da yi kokarin wato kiyayewa sannan ya ɗauki abin da girma da muhimmanci abinda hadisi yake nuna kenan ba wai wajabci ba ya ɗauki abin da muhimmanci sosai ta yadda kada ya kwana biyu babu wasiya a rubuce tare da shi wato ya gaggauta kamar ya ce mustahabbi ne gaggauta rubuta wasiyar ya rubuta ta lokacin yana cikin lafiyarsa ya kafa shaidu a kanta ya rubuta duk abin da yake bukatar ya rubuta wasu daga cikin malamai kamar ibnu da kakil cikin littafin sa ahkamul ahkam ya tafi akan cewa hadisin yana nufin hukukul ibad wato mutumin da haƙƙin bayi yake kansa ana bibiye shi ba su suka akwai amanar wasu da ya karba ajiyar wasu a wajensa to shi ake magana cewa kai ya kuskura ya kwana biyu bai rubuta wannan ya aji ba saboda in ya rasu a mayarwa da masu haƙƙi haƙi ba ana nufin wasiya ta rabar dukiyarsa ga wasu makusantansa ba ana nufin haƙoƙin mutane da suke wuyansa ba su da suke kanshi amana ajiya da aka bashi to ya rubuta wane ya bani kaza wane yana bina kaza wane yana bina kaza su sun fassara hadisin abdullahi dan umar da cewa abinda yake nufi kenan wasu malamai sun yi wannan fassara kuma shi ne abinda ibnu daqiq al-eid ya fi karkata a kansa abinda zai ƙara ƙarfafar wannan shine abinda ya zo a cikin sayyid bukhari a sayyid muslim hadisin muhammad ibn shihab az-zuhri daga nafi yake cewa abdullahi dan umar yana cewa ma marrat alayya laylatu munzu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadha illa wa indi wasiyati tun daga lokacin da annabi ya faɗi wannan ban taɓa kwana ɗaya mafacin wasiya tana rubuce a tare da ni kaga kenan shi ba ya fahimci wasiyar da ake nufi ba yana nufin ana nufin wasiyar dukiya an zo mutuwa yana nufin wasiya ta haƙoƙin da wasu ke wuyanka ka rubuta shi yasa da ya zo mutuwa bai yi wasiya da cikin dukiyarsa ba abdullahi dan umar baya daga cikin waɗanda ake lissafa su da sun tara dukiya cikin sahabbai baya cikin masu dukiya saboda haka watakila ya bar wasiyar saboda bai bar abin da ake kira alkhairan ce alkhairu shi ne ta kasir in taraka khairan in ya bar dukiya mai yawa to shi bai bar dukiya mai yawa ba ana ce mun lokaci yayi gashi kuma maganar ba ta zo gaba ba dole dai mahaƙura mu tsaya mu kwana a daji abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu Abin abinda muka yi kuskure ubangiji ya ce mana wa sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته